Ah, yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ke da ke daidai da ashirin da watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da takwas ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sittin da hudu daga cikin jirin jiyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wa tsake da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji a cikin jirgin tafsirin nan da muke na suratul bakara kamar yadda ya gabata a baya mun karanta ayoyi waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba mu tarihin uban annabawa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da irin ayyukan shi na alkhairi dangane da gina Ka'aba gyaran Ka'aba tarbiyyar 'ya'yan shi a bisa ainihin tafarkin addinin musulunci kamar yadda na alƙawaranta mana insha Allah ta'ala bayan duk mun gama waɗannan bayanan za mu zo mu tattauna dangane da wata gaba a cikin ayar da take cewa wa arina manasikana annabi ibrahim yake roƙon allah ya nuna mishi yadda da kuma inda zai yi ayyukan aikin hajji nace mana insha Allah ta'ala a aikace zan kwatanta mana yadda aikin hajji zai kasance to sai dai akwai wasu tsumammun matsaloli guda biyu waɗanda za mu iya cewa kamar mun kusa mu manta da su amma ya kamata a tattauna su wadanda su ne za su taimaka mana insha Allah ta'ala domin mu iya kaiwa ga wannan makasudin ita matsalar farko ragowar matsalar jiya ce dangane da a al-qurtubi da muka ji ya kafa hujja da wannan aya cewa wasu malamai suka ce da Allah yake la yunalu ahadin zalimi azzalimai ba za su samu alkawarin da yawa annabi ibrahim ba na shugabanci da jagoranci wannan matsala mun tattauna ta dangane da abin da yake da alaƙa game da shugabanci ko sarauta ko zama shugaban ƙasa ko ciyaman ko wani mai mukami ya zama fasiki ko azzalumi mun ji cewa a musulunci ba a ɗora irin waɗannan kuma ba a zaɓen irin waɗannan kuma ba a goyon bayansu wata matsala wadda take da alaƙa ga wannan ita ce ina hukuncin irin waɗannan masu mulkin su ɗauki kuɗi su baka ko su ɗauki dukiya su baka ko wani abu makamancin haka wannan matsala ana fama da ita a wannan zamanin a matsayin ɗaya daga cikin fitintunu na zamani shine mutane sun tabbatar da wani da ke kan mulki fasiki ne ko azzalumi ne ko mujirmi ne ko yana sata dukiyar gwamnati amma kuma sai ɗiba ya ba su su amsa musamman daga ciki waɗanda ake kiransu malamai ko kuma malumma الإمام القرطبي يتي قال ابن هويز منداد الإمام ابن هويز منداد بيدا جتكما لمن فكه مقباتا يتي وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال دنجل إذا ومن الملك الظالم ko wani wanda yake fasiki ne yana mulki sai ya ɗibi dukiya ko kuɗi ya baka malamai suka ce akwai halaye guda uku wato ba duk mai mulki ne a zalimi da zarar an ga dukiya a wurin shi kawai za a zargi cewa ta sata ce ko kuma ta fasikanci ce ba malam ya ce za a dubi ɗayan matakai guda uku matakin farko in kana jami'u ma fi aidihim ma'khuzan ala mujibi shari'a faja'izun akhadhuhu idan aka tabbatar cewa abinda wannan mai mulki yake da shi baki ɗayan shi ya same shi ne ta hanyar da shari'a ta wadda shi kenan ya halatta ya kawo kyauta ba ka sai ka amsa ma'ana ba ka da wani dalili akan cewa wannan dukiyar fata ta yi ko kuma kafin ya hau mulkin dama yana da wadata da haka yanzu hawa mulki ba shi ne ya azurta shi ba ba shi ne ya mai da shi ne da shi ba sai ya ɗiba ya baka malam ya ce a irin wannan hali in ya ɗiba ya baka ya halatta ka ansa domin wa sahabatu wat-tabi'un min yad al-hajjaj wa ghayrihi an samu sahabbai da tabi'ai sukan karɓi kyauta daga hannun hajjaj da kuma wasu masu mulki waɗanda yake muguntarsu ko murɗiyarsu ko zaluncinsu ya bayyana amma kuma da aka waye gari sun tabbatar da cewa wannan dukiyar da ke hannun shi ba ta zalunci ba ce wato a halin mulki ne yake da kama da karya yake da rashin mutunci amma dukiya an san dama shi ne dukiya ne don haka an samu sahabbai suna amsa irin wannan وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه sai kurtubi ya ce amma in ya zama dukiyar da wane mai mulki yake da ita ya cuɗanya tsakanin dukiyar halal da kuma dukiya ta zalunci sai ya ce kamar yadda dukiyar hannun masu sarauta a yau da masu mulki a yau take cuɗani ne tsakanin ta haram da ta halal falwara utar kuro abin da ya fi zaman lafiya shi ne ka bari kaka karba in ya baka wannan yau da imam al-qurtubi yake faɗi ba fa yau ashirin ga watan ramadan hijira dubu da hudu da talatin da uku ba yana magana ne yau shekara ɗari takwas da ta gabata yake cewa a wannan lokaci duniyar ta rikice masu mulkin dukiyarsu tana cuɗanye da halal da haram abin da ya fi zaman lafiya shine ya ɗiba ba baka kakka ansa amma sai ya ce wa ya juzu lil muhtaji akhadhu wanda ya samu kanshi a halin tsananin bukata in suka ɗiba suka bashi wannan ya halatta ya karba domin ne in ka dubi dukiyar baka isa ka ce mata haramun ba ce gaba in ka dubi dukiyar ba za ka iya ce mata halal ce gaba daya ba kuma ka samu kanka a matsananciyar halin bukata sai ce to wannan ya halatta ka karba wa huwa kalissun fi yadihi malun masruq wa malun jayyidun halalun qad wakalahu fihi rajulun yace kamar barawo ne ko ɗan fashi da makami ga dukiya wadda an tabbatar satar ta ike sannan ga kuma wata dukiya yana juyawa wani a matsayin harkokin kasuwanci sai ya ɗiba wa baka faja'an lissu ya tasaddaqu bihi ala insanin sai wannan ɓarawo ya zo da dukiya ya ɗauka zai ba da sadaka fa yajuzu an tu'khadha minhu sadaqa ya halatta a karɓi wannan sadaka da gare shi wa in kana qad yajuzu an yakuna lissu yatasaddaqu bi ba'd ma sarqa ko da yake fa zai kuma ita wannan sadakar barawan nan da dukiyar ce yake yi amma dai kai baka sani ba almuhimmu abin da ka sani yana da dukiyar safa yana da kuma dukiya wadda yake wa wani kasuwanci ta halal bai fi ba ba kama ne yace zaka iya karbe ko da ike ta yiwu ba daga ɓangaren ta halal ta kasuwanci yake daga ɓangaren ta sata ce sai ya ce idza lam yakun shay'un ma'rufun yunhab matukar abin da ya dauka baka ba abu ne wanda yake an san cewa sanannen abu ne wanda aka kwato ko aka yi fashi da makamin shi ko aka murda wani aka kwata ba amma kenan yau in ya kawo mota ya baka kasancewa wannan motar tabbas tana daga cikin motocin da ya fashi da makami ko babur ko wani fili ko makamancin haka wannan ka ga sanin nan abu ne sai ce wa kazalika law ba'a aw ishtara kana al-aqd sahihan laziman ba arawo zai je shagon ka sai da kana sai da shaddoji ko abinci ko kana sai da mota sai ya kawo kuɗi ya baka bayan kun yi ciniki shin wannan ciniki ɓatacce ne ko kuwa malam ya ce ciniki yayi wa in kana alwara'u at-tanazzuhu anhu ko da ita abin da yafi zaman lafiya idan ka san mutum barawo ne ko mara gaskiya ne waje siyayya wurinka to ka kauce mishi ka tsaftace kasuwancinka daga kasuwanci da irin shi yace wa zalika abin da yasa wannan rikita rikita game da fatawa ta dukiya take annal amwala la tuharramu bi ayaniha asalin ita dukiya ba ita da kanta ake haramtawa ba wa inna ma tuharramu li jihatiha yadda aka samar ta shine ke haramta ta misali wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shigo cikin gida mata sa kawo mishi abinci sai ya ga babu nama a abinci a hali ya wuce kuma ga wata tukunya can cike da nama ana da ruwan nama sai ni ke ce mutan gida me yasa kuke min haka aka ce lafiya yake a ku kawo abinci ba nama bayan ga tukunya guda na ga ana da ruwan nama a gida sallallahu alaihi wa sai Aisha ta ce a wannan nama barira aka ba sadaka don haka ta karba ita kuma ba ka cin sadaka ita ku tana cin sadaka tun da baiwa ce sai ce a ah, ita gare ta sadaka ce amma ni kuma ta bani kyauta ka gani ko kada amma sadaka ga annabi mai ce ce haramun ce amma idan kai aka ba sadaka sai ka ɗiba kai kuma ka ba shi kyauta fa to ya halatta ya ci kaga gobe yadda take ta taho in ta taho kai ɗaya haramun ce amma in ta zigza ta canza layi ba sai kuma ta tawo ta zama halal amma ita din ce dai jama'a kun fahimci wannan da kyau da a ce karuwa za ta je ke karuwanci sai ta zo ta baka kuɗi haramun ne ka karba to amma sai ta zo ta karuwanci Allah ya kyauta sai ta zo kana sai da atamfofi sai ta siya a shagonka wannan dukiyar kai gare ka ba haramun bace sai dai malam yake cewa ne kar kai taka tsantsan da irin wannan kasuwanci amma ba za a ce ka ci dukiyar haramun ba na'am Allah ya kiyaye da a ce babanka yana sai da giya Allah ya kyauta sai ya kwanta ya mutu wannan kuɗin in aka ɗiba za ka karba za a baka gado ne shi gado halal ne don haka shi wannan dattijo gare shi dukiyar haramun ce kai kuma in ta dawo gare ka fata zama halal wannan ne muku sharhin magana da yake cewa ne wa zalika annal amwala la tuharramu bi ita dukiya ba a haramta ta da ita kanta wa inna ma tuharramu li jihatiha daga inda ta taho daga nan ne yake mai da ita haramun jama'a kun fahimci wannan da kyau yanzu misali bani isra'ila kitse haramun ne gare su amma kuma kitse ba haramun bane mu gare mu to kaga a cikin addinin annabawa ne addinin annabi musa ne yanzu da cewa kitse haramun ne ga bani isra'ila amma mu kuma fa halal ne gare mu kaga duk addinin allah ne saboda haka ku kiyaye wannan na daga cikin abubuwa waɗanda lallai suna da rikita-rikita musamman a waɗannan zamunna to ka dogin mas'ala ta biyu to gaba ta uku ta mas'ala sai ce wa in kana ma fi aidihim zulman suraha idan ya zama dukiyar da ke hannun sarakuna da masu mulki dukiya ce wadda an san zalunci ne karara misali a ce wasu tilaye ne na marayu ya danne sai ya zo yana rabawa sai ya ɗauka ya baka ka wannan kasan zalunci ne karara kasan cewa wasu ainihin gidaje ne na wasu mutane kawai ya je ya kwace ko kuma wata dukiya ce wadda kana da yakinin ne amfani da karfin mulki ne ya mallaka to fala yajuzu an yi ukhadha min aydihim anan bai halatta a karɓi wannan irin dukiya daga hannunsu ba walau kana ma fi aydihim min al-mal marsuban ghayra annahu la yu'rafu lahu sa'ibun wala mutalib فهو كما لو وجد في أيدي النصوص وقطاع الطريق ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد كاد وتمسألة ما لم يجي ba mutum zai mulki sai tara dukiya amma aka yi iyakar bincike an tabbatar da ita dukiyar ta sata ce amma an kasa gane daga ina ta daga wata ma'aikata ta wace hanya ya samu dukiyar ta rashin gaskiya bari an yi muku misali kwaya wanda zai iya zuwar mana a yanzu akwai wata hanya wadda manya-manyan mutane da ke rike da manyan ofisoshi suke samun kuɗi ita hanyar haramun ce ita ce sai a fitar da kuɗin albashi ko kuma fensho ko wani gratuti na wasu ma'aikata sai ya kwashe kudin sai ya tura su zuwa ga stock exchange wato kamar harkar kasuwanci ta juwa kudi da sauran abubuwa na canji sai kudin su wata biyar misali miliyan hamsin ne a cikin wata biyar sai su zama miliyan tamanin sannan sai a fito da kudin sai a zo sai a rarraba wa mutane ba a rage wa kowa ko kwabo ba sai dai abin da aka yi shine an jinkirta ba a bashi a kan lokaci ba sakamakon wannan jinkiri ne ya je kasuwanci da kuɗin sai ya ci riba waɗannan kuɗin haramun ne ya ci su waɗannan kuɗin na waɗannan masu albashin ne an fahimta jama'a to yanzu kamar wannan dukiyar idan aka zo aka matse shi sai aka duba duk wata ma'aikata da ake karkashin shi aka ce a yi kwanta a yi asibiti a yi kaza duk yayi bai ci kuɗi ko kome daga cikin kuɗin budget ba kun ga kenan an rasa ina ya samu waɗannan kuɗin aka yi aka yi ki disclosing yake fanna sasirin ya ya samu kuɗin irin wannan dukiyar sai ya yake cewa idan aka ce an samu irin ta, kuma ta kasance ba a san wanda ike da ita ba kuma babu wani wanda yake kukan cewa tashi ce sai ce to misalin irin wannan dukiyar kuji kamar dukiya ce aka kama 'yan fashi da makami su aka same su suna da dukiya masu ɗimbin yawa aka yi cigiya duk wani wanda ya san an taɓa mishi fashi ya zo ya zo aka tabbatar da cewa ba su ke da waɗannan motoci ba ba su ke da waɗannan gidaje ba ya za a yi da wannan dukiya ta 'yan fashi ya za a yi da wannan dukiya da wannan ma'aikacin gwamnati ya sata ba a gano inda ya sace ta ba sai ce wa yi ja'alu fi baitul mal sai a sata a cikin dukiyar gwamnati a cikin baitul mali wa yuntazaru talibuhu bi qadri al-ijtihad a saurari ko wani zai zo yana nema ko yana kukan su akai wa kaza da gwargwadon yadda za a yi ƙoƙarin bincike fa idza lam idan ba a gano in inda ya sato waɗannan kuɗi ko kuma nasuwa ya murɗe ba sarafahu al-imam fi masalih al-muslimina sai shugaban musulmi ko gwamna ne ko ciyaman ne ko shugaban ƙasa ne sai ya ainihin sarrafa wannan gaba da abin da zai amfanar da musulmi ko a yi musu asibitoci ko a yi musu makarantu ko a yi musu wani odoji a rarraba wa musulmi na wani yanki a ce gashi nan an raba musu jama mun fahimta to wata matsala da take faruwa wadda ta daidai da salon magana bahaushe a najeriya irin wannan din fa tana faruwa keke da keke amma kuma abin sai ya zama jara faɗo jara ɗauka an fahimta jama'a yanzu in ka tambaya ina dukiyar da aka ce an kwata daga zurriyar abacha daga kaza daga kaza ina dukiyar da aka je switzerland aka yi kaza ina gidaje da aka je aka siyar ina kaza ina kaza ina kaza babu bayani a kansu har filaye har gidaje da ya mallaka da shi da zuriyarsa a abuja an kwakwace wasu amma an kace ina suke shi kenan sai ka rasa kuma ina suke to saboda haka kun ji jama'a to wannan matsala ita ce za ta kai mu ga wata matsala wadda ainihin ta rage mana a ƙarƙashin ginin ka'aba da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi da shi da ainihin ɗan shi isma'il na fara tattauna mana wannan matsala a baya cewa wannan ishara ce akan cewa al'ummar musulmi malamai da ɗalibai idan za su gina ainihin masallatai su yi ƙoƙari su taƙaita aikin tsakanin isu isu da abin da suka mallaka ba shi daga cikin addini irin wannan abu da za ka ga ba ku da naira miliyan ɗari na gina masallaci sai ku zo sai ku rubuta takarda sai ku ce kuna ƙaddamar da ainihin wato appeal fund wato wata gidauniya ta neman naira miliyan ɗari domin gina makaranta da masallaci to matsalar ita ce za ku je ku gayyato irin waɗannan mutane ne da jiya kuka yi wa'azi kuka ce kafirai ne kuka ce fasikai ne kuka ce ɗagutu ne kuka ce kaza yau kuma sai ku zo kuna lallashin su cewa su zo su ainihin kaddamar muku da kaza su zo kuna son kaza kuna son kaza na'am daga cikin haɗurran da ke cikin haka a matsayin ku na malamai a matsayin ku na masu da'awa kun yi wa kanku tufka da warwara daga cikin matsalolin da ke karkashin haka a matsayin ku na malamai to kun ruguza da'awar ku musamman a halin rayuwa irin wannan da muka samu kanmu jama'a Su da dama waɗanda za su zo su yi muku za su yi amfani da haka ne in sa ga akwai wata manufa ta siyasa mun faɗi a wurin nan mirara wa kirara, ba su ɗaya ba su biyu ba bara gwamnatin jihar nan ta yi ta da'awar cewa ta raba ainihin abincin buɗe baki ta raba kaza tana raba kaza tana raba kaza a lokacin ita gwamnatin ko kuma bara can a lokacin ita gwamnatin je kana yi ka ce ya aka yi da ta tabbata ta zama ta hau gwamnati ta zauna daren dama me yasa ba za ta raba ba kaga a wancan lokaci tana da wasu manufofi ne na ana ta yadawa a gidan rediyo ana gyara masallacin sarki ne ana gyara fadar sarki ne an yi wa malamai kaza kaza an yi wa malamai kaza kaza yau ina wannan abin babu shine na kawo muku habisa wadda take shahararriya dab da za a fara zaɓe suka bi suka yi ta rubuta sunan malamai suna bin su ana raba musu dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin da gwargwadon yadda sunan wane da wane ya fada a lokacin abin da ake nema da malaman in ma su fito su goyi baya in ba za su iya fitowa su goyi baya ba to su ja baki su shiru don haka mafi yawancinsu sai suka ja baki suka yi shiru sai aka samu waɗanda suke wawaye ne daga cikinsu sai suka rinka fitowa ƙarara suna goyon bayan abu to ana nan sai ga gwamnati ta kafu sai kuma suka yi zuru suna jiran waɗannan kuɗi da aka sa ana kawo musu a wata za su ci gaba da zuwa da suka ji waɗannan kuɗi sun tsaya shine sai suka kira taro a arewa house suka ce sun gane wannan gwamnati tana da cin amana cin amana ce irin ta kafirai suka yi ta kaza suka yi ta kaza na ba ku labarin ire-iren waɗannan aka gayyace mu taro na miƙe a irin taro na ce a mu ba 'yan iska ba ne abin da kuke samu na yanzu ya tsaya shi sa yanzu kuke ganin gwamnatin ta ci amanar musulunci amma lokacin da ta rinka kawowa tana ba ku kuka yi shiru a wannan lokacin ba amanar musuluncin ku kuke ci ba na kaɗe riba ta na fice daga wurin taron wannan a takaicen takaitawa jama'a halin da muka samu kanmu kenan a shugabantar da wasu waɗanda muka ɗauka su ne shugabanninmu na addini ma'ana harkar ta koma kawai in za su samu kuɗi ba su goyi baya idan ba za su samu za su goyi baya ba to tutka da warwarar ita ce duk su gama waɗannan maganganun jama'a misali jama'ar musulmi in yi muku misali karara yanzu duk in gama waɗannan maganganun kaf sai kuma in je wurin mutanen nan ina neman taimakon su zo su gina min masallaci ko makaranta wannan ita ce asalin tufka da warwara wannan shine abin da suke yi sa'annan ana amfani da waɗannan irin taimako da ake ba ku a matsayin ƙungiyoyi na addini da malamai da makarantu domin a ruguza da'awarku domin a lalata da'awarku don haka don girman Allah duk wata ƙungiya ta musulunci ta gina masallaci da makaranta da gwargwadon abin da take da shi ta daina gasa da cewa ta ga ƙungiya kaza ta gina masallaci kaza ta gina makaranta iri kaza ita ma sai ta gina duk wani malami ya ji tsoron Allah tsakanin shi da almajiran shi su haɗu su gina masallaci da gwargwadon ƙarfi da suke da shi da gwargwadon kuɗi da suke da shi su ji tsoron Allah su daina daga kai suna kallon to malam wani ya gina malam wani ya gina su ma sai sun yi irin haka ko fiye da haka Allah madaukakin sarki bai daidaita kungiyoyin ba bai daidaita malaman ba bai kuma daidaita almajiran ba abin da muke so jama'a shine so muke duk wani malami da duk wata kungiya ta musulunci ta haƙura da halin talauci da kunci da ta samu kanta har Allah madaukakin sarki ya wadata su ba don komai ba domin a tsaya a kwato al'ummar ƙasar nan daga halin zalunci da suka samu kansu yanzu halin da muka samu kanmu a nan najeriya musamman ta arewa sakamakon 'yan wasu kuɗi ne da aka baiwa wasu malamai 'yan tsirari, da wasu 'yan kuɗi da aka baiwa wasu sarakuna 'yan tsirari, da wasu 'yan boko da 'yan siyasa da aka ba su kuɗaɗe ko mukamai ko kuma aka yi musu wasu alƙawura ina tsohon sakataren gwamnatin tarayyar nan wanda ya ci amanar mai gidan shi yar abuwa ya koma ya haɗa kai da su goodluck aka yi tuwa yar abuwa ba kirki da asirce asirce yana kwance da lafiya yana ganin cewa za ta gyaru in gwamnati ta kafu tana kafuwa sai suka kaɗa shi north east ya tafi can ƙauyensu yana can yanzu ya riƙe tarbi mai tuta wai yanzu ya karɓi wazifa yake yi su kansu yan wazifa in ba dan ba su da aunawa ba ba me yasa bai yin wazifa a yanzu yana na yana yawo da carbi mai tuta yanzu ya karɓi wazifa da ka taɓa sallama ba mun kai sai ne maka haka yana cikin zikiri ne shi connected wannan zuwa bara ce amma a wancan lokaci da suke ganin cewa za su hallaka yar abuwa su kafa gwamnati me yasa a wancan lokaci bai bamu da wannan ba da shak yake yawo da t-shirt a cikin abuja yana matsayin babban mutum saboda yana da ta gyaru yana bouncing da canvas yana ganin cewa shi ayyanzu yanzu ya zama saurayi dan shekara ashirin da biyar gaskiya saboda allah waɗannan a yanzu su ne wai suka yi timin suna cewa an ci amana arewa to ina son ustazai da waɗanda suke malamai kan ku ya rinka wayewa ku rinka sanin waɗannan mutanen duk sanda ka ji sun ce an ci amana to fa su ta shafa amma in ba an taho ana tafe da shi to ba za su ce an ci amana ba don haka ku daina rufa wa waɗannan mutane baya waɗannan zindiƙai ne kuma munafukai ne bai kamata san ku tafi tare da su ba malamai ku san wannan masu da'awa ku san wannan to amma takaicin shi ne mafi yawancin waɗanda ake cewa malamai a arewa ko ustazai suna kifa ne ba sa sanin me yake gudana don haka suna da sauƙin a yaudare su mutum zai gama lalata shi ya gama zaluncin shi ya gama fasikancin shi aka bugo shi yana shigowa garin su sai ya rawani irin na imamu maliki sai ya rike eh, tarbi irin na cikin tijjani shi kenan sai ya tawo ya ce la ilaha illallah an ci amanan kafirai sun kafa gwamnati amma su suka ɗaure wa kafiran nan gindi da fasikai to kamata ya in ya zo rinku ya rasa wurin zama a kuma ƙi ba shi goyon baya domin ya zo ne ya yi amfani da ku idan bukatar shi ta cimma wallahi in ya samu zai sake komawa wurin irin waɗancan mutane, to kusan wannan to sa'an sai kuna matsala dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gina masallaci a madina kamar yadda ka ji shi baban shi annabin allah ibrahim da isma'il sun gina masallaci a ina a makka a ka'aba annabi da yana gina masallaci da kanshi yake daukan tubali yana dorawa a kanshi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suna ɗiba amma da ibn yasir ya ga manzon Allah da tubali a kasuwa ciya manzon Allah don girman Allah na yafe maka zan da ɗaukan nawa ina ɗaukan naka sai ya ɗauki wannan a hannu wannan kuma sai ya ɗauko shi a aka ta haka suka gina masallaci a lokacin nan akwai manya-manyan alhazai da manya-manyan masu kuɗi da za a iya zuwa a nemi taimako a wurinsu amma matsalar shi ne idan an samar da masallacin a bisa kuɗin waɗannan irin alhazai za a zo a yi da'awa da'awa wadda a cikin masallacin annabi zai miƙe baki ya ce allah ya tsine wa yahudawa da nasara a cikin masallacin zai iya yiwa a ce wane da wane da wane da wane munafukai ne saboda haka abin da yasa nake karfafar yan uwa masu da'awa jama'a yanzu gaba ɗaya hop ya tashi daga yan siyasa 'yan siyasa sun yi felin masu kudi sun yi felin yanzu waɗanda ake sarakuna su ma sun yi felin waɗanda ake sa rai za su iya wannan aikin su ne malamai su ne masu da'awa sannan malaman su ma sun kasu kashi biyu akwai corrupt generation waɗanda sun riga sun gurɓace su ma waɗannan sun yi felin ba a sa rai ku matasa da kuka taso 'yan shekara ashirin da biyar 'yan shekara talatin ku haƙura karka ga ka taso yau ka ce sai ka samu gida sai ka samu. samu makaranta sai ka samu mota irin tawari ka ci gaba fasda bima umar ka yi wa Allah aiki Allah zai maka kokarin wannan ci da zuci shi yasa ake ta mana matasa sai ka ji matashi ya taso yana da karatu zanzan kwana biyu sai ka ji yayi lip saboda me saboda ya matsa sai ya hau mota iri kaza kuma ba shi da hali ya matsa sai ya shiga gida iri kaza ya matsa sai ya je hajji ya matsa sai ya je umara kuma ba shi da hali sakamakon haka sai tursasa kanshi zuwa ga kai kanshi gare su karshe sai je su wulakanta shi su tozartar da shi ga ɗan abin da ba zai biya mashi bukata ba shi kenan sai ka ji an yi shuru wannan da'awa ta musulunci gwagwarmaya ce ana bukatar kowa ya haƙuri da talauci kowa ya haƙuri da yunwa domin shi addinin ya kai labari amma in kuka rinka karɓan yan waɗannan kujerun hajji da umara da ɗan wannan buhun gero da sukari na azumi da waɗannan ragunan layya da waɗannan atamfofi da za a aiko da matayenku wallahi al'azim shi kenan zai zama da'awa ta musulunci ta yi rauni ita kuwa da'awa ta musulunci jama'a tun zamanin annabawa mai Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa su ne suke maya su suke juyin juya hali amma maganin wannan sharrin daga ciki kafin na ɗaya shine ka haƙura da abin da Allah Allah baka na biyu idan har kana da kwaɗayi to al'imamu abdurrahman bin jauzi ya rubuta littafi ya sanya mishi saudul khatir ina maka nasiha a matsayinka na ustazu ka samu wannan littafi wannan littafi shawarwari yake bayarwa ga malamai da ainihin ɗalibai ilimi da masu da'awa da waɗanda suke buƙatar al'amura su rayu a cikin wannan littafi ya ce na ga masu kuɗi da masu mulki suna wulaƙantar da malamai saboda zakka da sadaka da suke ba su sai ce to ko dai malamai su daina da'awa su daina karantarwa su ma su je su nemi duniya ko kuma malamai su raba lokacin su su san akwai lokacin da za su nemi harkar rayuwar duniya akwai kuma lokacin da za su je su yi da'awa wannan shawara ta ƙarshe ita ce daidai domin idan malamai suka bar harkar addini suka koma suka shagaltu da duniya al'amarin addini zai lalace amma kar ka saka kanka a harkar karantarwa ka zama malam zalla a halin baka shirya ba sa muka karantar da su da safe gari na wayewa sha ɗaya ta yi sha biyu ta yi ka tafi neman abinci tara suka yi musu tafsiri da daddare da rana ka tafi neman abinci sannan ka haƙura da abin da Allah ya baka irin masallacin da Allah ya mallaka maka ka haƙura da shi in ba ka da masallaci ka haƙura in ba ka da makaranta ka haƙura ka tara ɗalibai a inda ya samu abin da muke so shine matasa ku yi haƙuri juyin juya hali zai faru a ƙasar nan amma abin da muke so Allah ya sa ka zama Allah ya sa in zama daga cikin agencies of change daga cikin agencies of revolution daga cikin waɗanda za su jagorancin wannan juyin juya hali matsalar ita ce wannan juyin juya hali da ka gani to alkawarin Allah ne su ya faru to tun da ku alkawarin Allah ne Allah kuma ya ce la yanalu ahadin zalimi kar ka kana cikin azzalumai don haka ku yi haƙuri da talauci ku yi haƙuri ka daina auna kanka cewa kamar kai da kake da digiri ba za ka hau mota iri kaza ba a'a in mashin kake da shi ka hau karka ce kamar kai da ka haddace qur'ani ya za a ce kana irin gida ka ba a'a waɗannan suna daga cikin tunanin da ke tursasa ka kaje ka wulakanta kanka saboda haka wallahi jama'a tsakanin Kano kaduna maiduguri zaria abuja wallahi matasa sun taso zakakuran matasa waɗanda yake da sun daure daga shekara goma sha biyar zuwa yanzu wallahi najeriya da ba haka take ba amma wallahi sai suka kasa daurewa sai suka koma aka saka musu tunani na cewa su rabu da irinmu mu mutane ne masu tsauron ra'ayi su rabu da irinmu mu mutane ne waɗanda za mu kai su mu baro su me yasa saboda mun ce ka tsaya a kan kaifi ɗaya ka tsaya yadda ka taso ake jin ka zanzan to ka ƙarasa haka domin duk lokacin da ka taso to abin da ya rage kuma shi shine ƙarashi to idan ka sake kai wa kanka penalty to wallahi al'azim za ka rena kanka ƙarshen rayuwa shekaru talatin da suka wuce jama'a akwai matasa da suka taso a wannan lokacin muna yara a garin nan duk inda aka ce za a yi wa'azi muryar su ake ji amma yanzu suna nan sun kai shekara sittin sun kai shekara saba'in yanzu sun yi shuru in ma mun dubi wani daga cikin su mun ce kana jin malam wani da muke faɗi a wurin wa'azi eh shine yana sun ce wannan eh ya zo yana da maganin gargajiya ne sai a ce eh ya kasa hakuri ne lokacin da ya taso yana da karfi yana da kaza ana jin shi ya tsaya akan gaskiya sai ya kasa hakuri kasa haƙurin da ya shi kenan ya je wani ya sai mai jincin ya je wani ya sai mishi gida ya je wani ya mishi kaza daga haka ne shi kenan ka je shi ya yi shuru da zarar sun ji kayan shirin nan kuma sun san shi kenan yanzu baka da amfani na faɗa muku a nan jama'a ni dinnan a bariki aka haife ni ban iya noma ba ko noman ciyawa ban iya ba me yasa ba a bani taki sai ba shi 2008 an ce wai ba a bani takin zamani nake ne zan yi da taki ni yanzu in na ga taki bai iya bambance urea da mpk ba da wane ne ban iya ba a rediyo ma nake jin wannan sunan ban taba sani ba ban san menene amfanin shi ba ban san ya ake ba ban taba yin noma ba sama sai aka ce za a bani taki nace za mu da bukatar taki aka ce a yi san jiyar siyar nace jiyar siyar dan ne a ji a ba da suke da bukata ba ranar haka zuwa ka zube buhun gero an kawo mana gero mu za mu da gero ba so ga wasu can suna bukata to me yasa sai mu ake hari to irin wannan abin ne muke ta cewa matasa ku haƙura ku haƙura ku haƙura ka haƙuran ba ka da geran ka haƙuran ka zo ana sha a wani masallaci ka je ka karba ba kaskanci ba ne amma sai ka ce wai kamar kai to ka ga ka naɗa kanka kuma Allah bai kai lokacin ka ba ka bari suka ce God's time is the best ka bari lokacin da Allah ya kaddara maka ya fi dacewa don haka a haƙura da duk wani masallaci da ake da shi Allah maɗaukakin sarki in ya nufi ya wadata ka zai wadata ka in bai nufi ya wadata ka ba annabi an zo gina masallacin shi yace arishan ka arishi Musa yace ku dan mana da yan rumfa kamar rumfa annabi Musa shikenan ba mai aka gina masallacin annabi haka aka gina shi saboda haka kai hakuri falyasta'fifil ladina لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الله yake waɗanda ba su da matan aure su yi haƙuri su kare su dangana Allah yana da falala har ya azurta su daga cikin falalan kaga mu sanda muka fara masallaci sanda muka fara da'awar nan jama'a ga masallacin mu can yanzu ba za ka iya gane shi ba saboda yanzu ma ya zama ɗirke-ke a kan yadda yake amma a yanzu ma fa da wuce girman aji guda ba a lokacin da muka fara jama'a masallacin mu kaf sahu biyu ne mutane yake ɗauka kowane sahu kuma mutum takwas yake ɗauka ginin ƙasa ne dogon mutum in yanzu sai dai haƙura da hunar shi don ba haka ba zai karo da silin da kyar muka tara kudi aka sai tsohuwar fanka aka zo aka yi shawara ko aka sa ta ito sai dai dogaye su daina shiga masallacin gidan alhaji lawan duro nan muka fara muka haƙura bayan lokaci ne gidan nan ya zo ya ga an fara karatu shi ne ji daɗi sai ce a to shi ma ai ɗalibin karatun nan ne sai rinka ƙara mana ɗakuna a cikin gidan ana bugewa ana ƙarawa har ɗakunan da ya rinka ƙara mana ka je ka gani yau ne shekara talatin har yanzu masallacin dan karami ne rannan sai ce wallahi da yana da hali da sai bar mana gidan nan a rushe shi a mai da shi masallaci ce amma Allah ba da hali sai muka ce a aika Allah ya saka da alkhairi ana nan nan sai Allah ya azurta mu amma Allah ya ɗauki ran shi sai muka je muka zaunar da zuriyar shi muka ce ba isbilanci ba muna son mu cika burin mai gidan nan ne Allah ya azurta mu yanzu za mu iya yin abin da ike bukata ku je ku yi tunani yadda za ku siyar mana da gidan nan cikin mutunci ku je ku tsallaka ku siyo wani gidan za mu rushe wannan gidan za mu makaranta mu masallaci a ƙasa za mu makaranta a sama to kai matsalar da aka samu kansu bai haɗu akan su yi hakan gaba ɗaya ba abin da ya kai kenan in ba haka ba a lokacin sai da muka ajin maƙudan kuɗi akan duk sanda ma maganar ta taso kawai shi kenan a siya a basu amma ya wadata mu daga baya saboda haka kai haƙuri kai ma lokacin ka zozo kai haƙuri kai su saka maka shubuha ku yi haƙuri ku daina karɓo kuɗi daga waje ku ce za ku zo ku gina makaranta ko masallaci a Najeriya duk wanda ya baka kuɗi ka gina makaranta ko masallaci yana da wata ajanda da yake so ka zo ka yaɗa mishi ajandan nan kuma ba lallai ne ta dace da irin ajandar ƙasar ka ba ba lallai ta dace da irin aƙidar ƙasar ka ba lallai ne abin da ake so shi ne da'awa jama'a ta gaskiya ita Allah ya zaɓa mana a Najeriya ba mu buƙatar sai ka ka mana kwangilar wata aƙida ta shi'a ko ta khawarijanci ba mu buƙatar ka je ka ka mana wata mazhaba ta ja'afariyanci ko ta wasanci abin nan da muke a kai tun tun da musulunci ya shigo ƙasar nan addinin musulunci ya shigo Najeriya tun zamanin sahabbai uku batu ibnu nasir al-fihri har garin maiduguri ya zo sahabi ne daga ƙasar tunisia ya biyo ya kafa garin ƙaurawana ya mai da garin ƙaurawana nan ce santa ta islamic propagation garin su mai risala daga nan da ya sake tun karowa ya fito cikin sahara har sai da ya zo cikin garin maiduguri maiduguri ina ce jihar borno jihar borno ina ce najeriya ma'ana sahabi ya zo najeriya uku batu ibn nafi alfihiri musulunci ya shigo mana ƙasar nan tun wannan lokacin aƙidar da musulunci ya shigo da ita ita ce aƙidar da manzon Allah ya karanta da waɗannan sahabban ana nan malamai suka sake tahowa suka nauso da addinin musulunci suka shigo mana da littafin risala littafin risala yana ɗauke da aƙidar musulmi da manhabin musulmi wannan ya ishi musulmin Najeriya don haka ka tuna duk lokacin da ka haɗu da wani ya ce maka yana so ya baka kuɗi ka je ka gina masallaci a ƙasar ku ka yi tunanin mai cece manufar shi me yake so ka zo ka yaɗa mishi abin da za ka yaɗa mishi zai iya karɓuwa a ƙasar ka ba lallai ya iya karɓuwa ba domin kasar ka ba maguza ba ne balle a ce za a zo musu da addini duk abin da za ka zo da shi na ilimi idan dai ba za ka zo da a bisa tafarkin da suke a kai da rikici za ku yi saboda haka matasa ku yi haƙuri amma daga ƙarshe ina ba ku shawara lallai ne kowane ustazi ya je koyi sana'a sana'a sunna ce ta annabawa annabi zakariya ya kasance kafinta ne har aka ce baya cin abinci sai daga abin da ya nema na halal ne shi annabi dawuda ya kasance makeri ne yana sana'ar walda annabi idris telawi annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama harkar kiwo yake harkar noma yake lokacin da da'awar shi ta karfi sai zama ba zai iya ba sai zama zama shareholder sai ya ɗibi maƙudan kuɗi sai ba 'yan kasuwa suna tafiya suna mishi kasuwanci suna kawo mishi riba yana cin abinci sai zauna ya ta karantar da mutane me yasa ba za ku yi haka ba ya zama za a kafa masallaci duk wata aya da ta zo ba za a mata kwaskwarima ba amma jama'a kaga ana tafsiri ana kwaskwarima kaga ana karatun hadisi ana kwaskwarima kaga ana kakkaucewa saboda ana tsoron kada wane ya fushi ya ce ya kwace masallaci da ya bayar ko ya kwace makaranta ko ya fasa gina muku ma'ana malamai ba su da yancin abin da suka ga ya dace su yi wa'azi wanda irin kaskanci ne wannan a cikin malanta don haka ku tuna wannan aya duk sanda kuke tunanin ku nemo gangan kon neman taimako Allah cewa wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'il kana jin Allah ba zai iya kawo mala'iku su taimaka wa annabi ibrahim da isma'ila ba zai iya domin ita ka'abar mala'iku suka fara gina ta kafin ta rushe amma tun da kaga Allah ya bar wannan dattijo wanda aka ce da tafiya sai tafiya ba ya iya daga tubalin shi yasa sai aka sa mai dutse saboda ya manyanta dan yana zuwa yana nemo duwatsu yana kawowa sannan ana tarbiyya ne malami ya kai da ɗaliban ka kuyi don makasudi shine abin da ake so a samu dukiya mai tsarki mara rikici to ku malamai ku ne kuka sanya wa dukiya take mai tsarki sannan so ake yi ku kafa ku zo ku yi da'awa wadda take ba ku da abin da ke tare ku na haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya tofa albarka a cikin waɗannan abubuwa da muka faɗi sai mu dawo mu yi tsokaci akan mas'alar ɗazu ita wannan mas'ala ta ɗazu matsala dangane da ka mai mulki wanda yake da dukiyar haramun ya ɗibi ainihin kuɗi ya baka mun dai ji cewa in ka tabbatar ta haramun ce bai halatta ba mun ji cewa idan kuwa ka san cewa dukiyar ba ta haramun ba ce sai dai tana cuɗanya tsakanin haram da halal ne to abin da ya fi kyau shi ne kai tsaka tsantsan amma ina so ku sani a matsayin malamai to gaskiya saboda Allah malamai ku kauce waɗannan abubuwan malamai ku kauce wa waɗannan abubuwan shine kawai zaman ku lafiya kai malami ne eh to wannan fatawa kai aje ta ta kurtubi amma kuma ina so talakawa su gane kuskure ne zargin malami don an ga malami a gidan gwamnati kuskure ne zargin malami don an ga malami a gidan wani mai mulki domin annabawa daga cikinsu ana samun su sun je gidan gwamnati me ya kai annabi musa gidan fir'auna na farko dai dama gidansu ne ina son ka san haka nan ya girma alam rabbika fina walidan anan ya girma tun yana karami na biyu amma me ya tafi da'awa ya tafi fir'auna الى فرعون Tafi ka ففكر فرعون وارضي ya قيتر هدي kuskure ne jama'a daga zarar ka ga malami a gidan gwamnati ka hau zargi kuskure ne domin ba kowane malami ne kwaɗayi zai kai shi ba mafi yawancin malaman ma ba kwaɗayi ne ke kai su ba wasu da'awa za ta kai su wasu nasiha ce za ta kai su me kake tunani idan ya zama malamin ka lebura ne ma'ana majini ne mai ne sai aka ba shi ginin wasu ofisoshi a gidan gwamnati saboda gidan gwamnati ne ba zai karba ba zai karba wannan wurin da muke zaune jama'a wannan wurin da kuke gani bayan da muka sanya foundation wurin nan sai da wurin nan ya shekara biyu ba mu da kotaro da za mu ɗora gini gwamnan rivers rotimi a nauci shi ya kawo aiki ya bani ne hostin musu website na jihar rivers na shiga cikin jihar na ɗauko wasu hotunan ayyuka da yi na zo na zuba musu akan website ya dauki kuɗi ya biya ni ranar da na kammala aikin sai ce yaron shi a afresh ba an an kawo an bani kaza miliyan biyu da rabi yanzu na gama aiki ya ji daɗi sai ce a afresh biya shi tun farko kawai dama miliyan biyar muka yi tsada da waɗannan kuɗin na zo na fara ginin wannan wurin da muke zaune a nan wurin bayan foundation da kake tunanin wani ya ganni a cikin lausin ofis na abuja na jihar rivers sai ya rufe bakin shi sai ya ce na ga malamin ku a gidan gwamnatin kafirai haka ne ko ba haka ba amma aiki na ne yanayin aiki na ne ya kai har gwamna aleru ya gama mulkin shi a jihar kebbi ne suke ɗaukowa duk abin da ya shafe su a jihar kebbi tun daga ofishinsu na abuja har zuwa ofishinsu na birnin kebbi Ni ke musu ayyukan kwamfutoci da intanet da kake tunanin ka ganna a wannan guri sai ka je ka ce wa ɗan darul hadisi na ga malamin kowa je kwalama wannan na buga kyakkyawan misali ne a kaina saboda na san yan uwana talaka su ma kuma suna da yawan zargi to wallahi kuskure ne kuskure ne mummunan kuskure saboda haka ina fatar al'ummar mu malamai ku kiyaye mutuncin kanku sannan talakawa ka bakin ka daga gulma ka gan shi na mulki ka gan shi da dukiya eh kana da dalilin cewa ta haramun ce a baka da dalili to ka ja bakin ka kai shiru kabara ranar lahira waɗannan sallolin naka da wannan azumin naka a diba a biya shi zagin da kai ne na fatan ku je ku samu kaset ɗina da nan shi na sanya mushi gulma na tattauna waɗannan matsaloli kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to bayan nan sai kuma wata matsala wadda yake gaskiyar lamari ba zai yiwu jama'a mu ce za mu kwatanta aikin hajji a aikace ba don za ka ji muna faɗin wasu wurare mu ce kar ka yi kaza kar ka shiga kaza a ka'aba to ba zai yiwu a gane waɗannan abubuwan ba sai na ɗan wani tsokaci kaɗan wannan tsokacin ga shi kamar haka jama'a ita ka'aba dai mun bi cewa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya gina ta to kar mu manta kafin annabi ibrahim ya gina ta mala'iku suka zo suka gina ta da ƙasa da duwatsu tawaye gari sai ta rubuje da ta ruguje sai ya zama tarin kangonta yana nan a wuri, shi yasa lokacin da mala'ikan ne yake magana da uwar isma'il sai ya nuna inda tarin kangon yake yace nan wurin wannan ɗa da shi da uwan shi za su gina wa Allah baki kenan ka'aba ta taɓa rushewa to bayan ginin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya mata annabi ibrahim ya gina ka'aba ne a shaf na angle, ba a shaf na square ba wato ka'aba ba an gina ta ne a bisa kowace kwana ta ta kowace katanga girman su daya ba ba haka annabi ibrahim ya gina ta ba ya gina ta ne a bisa kwanar hagu zuwa dama ta fi tsawo wato ku duba jama'a ga gabas nan to yadda ka'aba take ta fi tsawo daga gabas daga ainihin wato arewa zuwa kudu fiye da daga gabas zuwa yamma shi ne bature yake kira rest angle ma'ana yanzu in ka dubi kamar ƙur'anin nan da ke hannuna misali yanzu faɗin wannan gefen misali sai ka ce inci tara ne to faɗin wannan gefen kuma sai ka ce inci goma sha hudu ne asali haka annabi ibrahim ya gina ka'aba to wannan tarihin da nake faɗi idan ka ji shi a yanzu to idan ka je ka ga ka'aba kuma sai ka ga ba za ka ganta haka ba me ya faru idan ka je ka ga ka'aba yanzu sai ka ga ka'aba ta zama squares ta zama daga gabas zuwa yamma faɗin shi ɗaya daga kudu zuwa arewa amma kuma sai aka ja wata katanga daga ɓangaren hagu wadda wannan katanga jama'a a yadda kama ta take ni da nake magana na gwada katangar daidai tsawon kafaɗa ta take to me kake tunani me ya faru abin da ya faru jama'a ta taɓa rushewa ne a jahiliya ta samu matsala to da ta samu matsala suka zo gyaranta a jahiliya wato kafin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to sai suka zauna suka kira taro suka ce to da ka'aba ta rushe za a sake gina ta na ɗaya iyaye da kakanni sun yi mana wasiya cewa kar a gina ta da kuɗin haram da haka jama'a mutanen makka aiki ne a kanmu mu gina wannan ɗaki tun da kakanmu ibrahim ya gina da haka za mu yi aikin gayya duk wani lebura duk wani burkila ya zo masu kuɗi su kawo taimako amma kada wanda ya kawo mana kuɗi sakamakon giya da yake siyarwa ko 'yan mata da yake da su karuwai ko kuma wani abu ku ji jama'a a jahiliya ne amma sai suka kewa wannan doka aka zo aka tara kuɗi na halal tsaf kafin a fara gina ka'aba sai aka ga cewa waɗannan kuɗin ba su isa a sai ƙasa a yi tubala da duk abin da za a yi a gine ka'aba kamar yadda take a zamanin annabi ibrahim ba ya zama daga kudu zuwa arewa tsawonta ya fi daga yamma zuwa gabas sai suka gaba za ta yi wa a gina ta haka ba amma sai suka ga kuɗin da aka tara za su iya gina ta ta zama squat ta zama murabba ta zama fa'inta ya yi daidai wa daidai ga dukkan kusurwarta guda hudu sai manyansa suka ce a yi haka sai suka ce to yanzu mun rage ta kenan sai aka ce a'a za a tashi katanga a sauran gini wadda za ta yi makin wadda za ta yi alamar asalin ta kenan in yi so sai a tabbatar wa da 'ya'ya da jikoki waɗanda za su gada cewa ga abin da ya faru jama'a kun ji tarihin wannan wuri wanda mutane suke kiran shi hijir ismail hijiru isma'il ma da ake kiran shi kuskure ne ba shine sunan shi na gaskiya ba sunan shi na gaskiya shine hibbi hibbi ha saɓe sai ɗamula hannu sai ya sai minjaye hibbi wannan shine sunan shi na gaskiya wannan katanga wadda idan ka shigo ka'aba a yanzu ta ƙofar da ake kira babul malik fahad ƙofar sarki fahad ta yamma ko kuma kofar sarki abdulaziz ta yamma maso kudu to za ka ga ka tasa ka'aba a gabanka to za ga wata katanga jikin ka'aba daga dama to wannan katanga ana kiranta hibbe faɗin ka'aba ne gaba ɗaya nan da kake gani to sai kuskure ya faru kuskuren da ya faru shi ne da suka zo suka ainihin sanya ka'aba ta zama murabba da suka zo za su wannan katangar sai suka sauka daga fandishan annabi ibrahim ko kun fahimta wato ba su ƙara fa'in da fandishan yake ba sai suka ta da katangar sai ya zama yanzu sun rage faɗin ka'aba kenan daga ƙasa ana nan annabi ya taso sallallahu alaihi wa sallam baya nan zamanin da suka gina amma tun da wahayi Allah yake mishi sai Allah ya gaya mai cewa ba daidai take ba wannan ba daidai take ba fitina ce mai girman annabi ya zo wa bayyana sai ja bakin shi ya shiru sai suka tafi aikin hajji da iyalin shi kaf takaddare sai ya tayar da matar shi aisha sai yake gaya mata cewa akwai matsala game da ginin ka'aba ka hadisin السيدة Aisha. matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce alam tara aw alam tara anna qaumaki hina banaw albayt yace ya ce Aisha kin ga dangin nan naki iyayenki Qurayshawa da suka zo sake jin Ka'aba tasaru an qawaid Ibrahim sai suka gaza ba su kai kan fandishan annabi Ibrahim fa qultu ya rasulullah aisha ta ce a ah, to ya manzon Allah ala ha ala qawaid ibrahim ba za ka gyara ba ka mai da ita inda take a zamanin annabi ibrahim qala sai manzon Allah yace laula hibsan qaumiki bil kufur ba dan dai dangin naki ba su daɗe da barin kafirci ba ba dan danginki ba su daɗe da barin kafirci ba ba na yi haka me annabi yake nufi da wannan magana sallallahu alaihi wasallam kwana nawa ne aka gama fada da su akan kafirci da kyar suka yadda suka bai yau aka zo aka ce ka'aba kuma ba daidai take ba sai ne ya ce wallahi ya fasa addini da abin ma duk komai ma rusawa ake yi ko kun fahimta jama'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ja baki shiru wannan hadisin Aisha ita kanta bata fada wa kowa shi ba sai da annabi ya rasu da annabi ya rasu aisha ta faɗi hadisi faƙala abdullahi bin umar su abdullahi dan umar ya ce na in kanat aisha ta sami adhaba min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in dai har aisha ta ji wannan magana daga annabi ما أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك اسلام استلام الركنين اللذين يليا من حجرة إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ashe ibnu umar ya lura lura da kyau in na zo gobe za ku zo mu ajiye mutum mutumi na ka'aba a nan insha Allah don mu yi a aikace zan sa ijirabi na aikin hajji don mu yi a aikace insha Allah ta'ala ku ga yadda abin yake to akwai abdullahi dan umar da ya ji wannan hadisi sai ya ce matukar aisha ta faɗi wannan hadisi na kuma ta faɗa kuma annabi ne ya faɗa mata sai ya ce to ina ga abin da ya sa kenan in annabi ya zo daidai inda wannan katangar take ba ya taɓa wannan katangar sai ibo da fadiha hmm. na fatan kun fahimta ga inda katangar take da ya kamata annabi ya bi ta jikin shi haka abdullahi da kamar ya ce in annabi ya zo sai ga ya ibo da fadiha saboda da saboda sai an bi mutane a hankali in ba haka sai su wace a cikin hadisin shi da ya zo kwatanta aikin hajjin annabi shi abdullahi dan umar ya ce ya muran annabi suka ibo da jama'a suna tafiya suna tafiya sai ga annabi ya faɗi ya ibo da faɗi haka ya ce to sai na fara fahimta akwai wani abu ya amma a ban iya gane komai ba ana nan da aisha ta faɗa haka ya ce to sai na to na gano sirrin abu jama'a kun fahimci wannan da kyau to kun ji tarihin wannan wuri hibbin wanda aka fi sani da hijir isma'il har wa aisha ta ƙara cewa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zan Allah wuce. domin ga wata magana wadda zaka ga har yanzu ka'aba kofa ɗaya take da ita ka'aba kofa ɗaya take da ita annabi kuma ya so ya zama ka'aba tana da kofa biyu ne sannan kofar ka'aba a sama take har yau ba a ƙasa ba mana ba za ka je kawai ka ɗaga dindiniyar ka shiga ka'aba ba sai an sa tsari yanzu da yake zamani ne an ɗanyi wani inji sai an ɗaga shi ka hau kai in an yadda kai ka shiga kenan kama a najeriya kaf mutum uku na san an taɓa yadda sun shiga a iya sani na na ɗaya shine sardauna ahmadu bello na biyu shine murtala shugaban ƙasa na uku shine abubakar mahamudu waɗannan su kaɗai na sani a najeriya wallahu alam ko da wasu amma dai waɗannan su kaɗai na sani to in an maka izinin ka shiga sai a zo da wannan lifta sai a danna shi haka sai ya ɗaga ka in ya ɗaga ka shi ke sai a bude sai ka shiga jama'a kun fahimci wannan da kyau to wannan ainihin wato hadisi abin da yake faruwa za ka ji a cikin shi aisha ta sake faɗin wata riwayar da annabi yake cewa laula anna qaumaki hadithu ahadin bi jahiliya aw qala bi kufri manzo Allah yace ce baban dai mutanen danginki dangin ki mutanen maka quraishawa baban dan ba su dade da barin jahiliya ba kafirci ba sai ya ce la anfaqtu kanzal ka'aba fi sabilillah ita ka'aba tun a jahiliya ana kawo kuɗi ana kawo sadaka har yanzu za ga mutum ya sai qur'ani kasan guda sai ce ya kawo wa ka'aba ne har yanzu za ga wani mai kuɗi ya ɗigo dukiya daga garin sai ce ya kawo wa ka'aba ne za ga wata mata aure ta je ta samu gwalagwalai ta zo ga ofishi nan ta ce ta kawo ka'aba ne to tuntun ana tara dukiya a ka'aba sai mun Allah yake cewa ba dan mutanen nan ba su dade da barin kafirci ba da dukiyar da ke cikin ka'aba da sai in ɗibo ta in kashe ta wajen gyaran addinin Allah wala ja'altu babaha bil ardi da kuma na sauke kofar ka'aba ta zama a ƙasa wala adkhaltu fiha al hijr sannan wannan katanga to da na ainihin shigar da ita jama'a kun fahimta wannan katanga annabi ya ce ba za shigar da ita cikin ka'aba kenan da ya daga gininta ta koma ta daidai da sauran ginin ka'aba al'aswar ya ce kana libin zubairi kana aisha ta tusurru ilaika hadisan kafira wani mutum mai suna aswar dan yazid ya ce wa abdullahi dan zubair shi abdullahi dan zubair shine muka yi tarihin shi jiya shine dan farko da aka fara haifa musulmi a madina dan gidan na na asma'u baban shi zubairu dan awa kakan shi shine abubakar da siddiq to shine sai shi wannan aswad almajirin shi ya ce mishi ranka ya daɗe abdullahi dan zubair na san cewa aisha kanwar mahaifiyarka ce kuma ta yarda da kai tana faɗa maka sirrori masu yawa fama haddasa ka fil ka'aba karatu ta taɓa faɗa maka a sirrance game da ka'aba kana sai ce kultu sai ya ce ita aisha ta ce ƙuntu li qalat li qala sallallahu alaihi wa sallam aisha ta ce da ni annabi ya ce da ita ya aisha ya ke aisha launa qaumiki hadithu ahadihim qala ibn zubair bi kufrin manzon Allah ya ce da aisha mutanen ki qurayshawa ba dan ba su daɗe da barin kafirci ba la naqatul ka'aba da na rusa ka'aba faja'altu laha babaini ba sai in yi mata kofofi guda biyu baban yadkhulu minhu an-nas kofa wadda mutane za su rinka shiga wa baban yakhrujuna minhu kofa ɗaya kuma wadda za su rinka fita yanzu shi hittin din wato shi hijiru isma'il wannan katangar ai da aka tashi ba a yi ta an haɗe ta da ka'aba ba an fahimta jama'a an yi mata inda mutane suke shiga saboda haka in ka shiga wannan wuri matsayi ɗaya ne da ka shiga ka'aba an fahimta jama'a to kun ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa aisha ana nan ita kuma aisha ce ta sirranta wannan ɗanyarta domin ta taɓa ɗauko shi yaye tun yana ƙarami ta riƙe shi girma a hannunta dalilin haka ne ake ce mata uwar abdullahi ba haihuwa ta taɓa ba ta riƙe abdullahi ɗan zubairu to ana nan ta gaya mai wannan magana sai aka waye gari ya zama gwamna a makka da zama gwamna a makka kamar yadda ka zo ka ji tarihi wata ran sai wasu makiyan shi suka kawo mishi hari da suka kawo mishi hari suka rinka cinnawa cikin garin makka wuta gobara sai ta kai har da ka'aba ka'aba ta cinye daga baya sai shawarar za a sake aikin ka'aba to za mu zo mu ji yadda aka yi wannan abu aka ce fasa ala ibn zubair shine sai ibn zubair duk sai ya waɗannan abubuwa ya tayar da ginin ka'aba ya daidaita ta da sauran wannan katanga yi wa ka'aba kofofi guda biyu kofa ɗaya a baya a yamma kofa ɗaya kuma a gabas kuma ya sauke kofofin ainihin ƙasa wa an aisha ta qalat qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi aisha ta ce manzon Allah ya ce da ni laula hadasatu ahadi qaumiki bil kufri ba dan mutanen ki ba su dade da barin kafirci ba la naqabtu ka'bata da na rusa ka'aba wa la ja'altuha ala asas ibrahim da na mai da ita akan condition annabi ibrahim fa inna quraishan domin quraishawa hina bana baita a lokacin da suka sake gina ka'aba istaqsarat sai suka takaita ba su kai kan condition annabi ibrahim ba wato ina son ku gane ba wai ba su kai kan fandishon daga zurfi ba fa ake magana a a ta tsaye misali a ce ka'abar tana da faɗin bulo hamsin bulo hamsin sai suka mai da ita bulo arba'in kun ga ba za su kai asalin inda kwandishin yake kai na farko ba ke don haka annabi yake cewa sai suka takaita sai ce wala ja'altu laha khalfan da kuma na yi mata kofa ta baya wa an abdullahi bin zubair yaqulu haddathani haddathatni khalati ani aisha abdullahi ɗan zubairu ya ce ƙanwar uwa ta aisha ta karantar da ni hadisi radiyallahu anha qalat Allah ya mata yarda ta ce qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce ya aisha tu ya ke aisha laula qaumaki hadisu ahadin bi shirkin la habantul ka'aba ba dan mutanen ki ba su dade da barin kafirci ba da na rusa ka'aba fa'alzaqtuha bil ardi da sai in sauke ta ta zama tana ƙasa ma'ana ƙofofin, wala ja'altu laha baban sharqiyyan wa baban gharbiyyan da kuma na yi wa ka'aba kofofi biyu ɗaya ƙofa a gabas ɗaya ƙofa a yamma wa zittu fiha sittata azra sannan kuma da sai na ƙara zira'i shida kun ji daidai abin da suka taƙaita kamu shida yake ba sai na ƙara min alhijiri na daga hijir isma'il daga inda suka kwana da katangar annabi yace ba ya ƙara kamu shida sai yace fa inna quraishan istaqsaraha saboda ƙuraishawa sun takaita faɗinta haisu na natil ka'aba a lokacin da ainihin suka gina ka'aba jama'a kun ji waɗannan hadisai babban malami ibnu kasirin ya ce ƙuntu walam ta ana bina'i ƙuraishin haka ka'aba ta zauna a wannan gini da ƙurashawa suka yi mata annabi bai canza ta ba annabi bai gyara ta ba amma fa ina son ku yi tunanin me yasa annabi bai gyara ta ba saboda ya yarda ne haka a'a saboda yana tsoron fitina za ta taso dan haka sai ce a batta a haka hatta tarakat fi awwal imarati abdullah ibn zubair har sai da ka'aba ta gobara wuta ta cinye ta a farkon mulkin abdullah dan zubair ba'da sanata 60 bayan shekara ta 60 bayan hijira wa fi akhir wilayati yazid ibn muawiya hakanan kuma a ƙarshen halifanci ko mulkin yazidu dan muawiya lamma hasar ibn zubair yayin da suka zo za su yi wa ibn zubair juyin mulki suka tare garin fahina izin na kwada habin wato sun zo za su mai juyin mulki a karan farko ba su samu dama ba sai suka cinna wa garin makka wuta sai suka tafi to da gari ya kama da wuta har sai cinye har da ka'aba to ibn zubair da ya zo yana gwamna na kwada ha ilal sai ya fashe ta ya rusa ta har ya kai ta kasa wa ha ala qawaid ibrahim ya gina ta akan fandishan annabi ibrahim daidai wa daida wa adkhala shi hal hijir ya shigar da wannan katanga sai zama katanga yanzu ta bace cikin gini dan haka kenan in ka kalli ka'aba a wannan lokaci zaka ganta ta yi tsawo a bisa yadda take a da ta yi tsawo a bisa yadda take a yanzu za ka ji yanzu tarihin nan muna karantawa za a kawo har da ka'aba me yasa har yanzu ta samu kanta a halin da take ciki shine muka buɗe tafsirin ibnu kafir ne muke karantawa bayan waɗannan hadisai da ya kawo yace to sai abdullahi dan zubair ya rusa ta ya gina ta daidai da take a foundation annabi ibrahim wa adkhala fiha al-hijr ya shigar da wannan kwana ya shigar da wannan katanga waje alalaha baban sharqiyyan wa baban gharbiyyan kuma yi mata ƙofofi guda biyu ɗaya ƙofa a gabas ɗaya a yamma kamar yadda annabi ya ce da zai samu hali da yayi sannan mulsa ƙauni da ardi ƙofofin kuma ya sauke su ƙasa ba wai a sama ba asali jama'a corruption na jahiliya rashin gaskiyar su fa da cuta shi ya sa suka yi mata ƙofa a sama saboda su abu jahal su ne manya-manyan gwamnatin a lokacin to su kuma ba sa aikin komai idan la'asar ya sai a kawo musu kujeru a aje musu suna shan giya a nan kusa da ka'aba ana caca to sai a aje a buɗe ƙofar ka'aba sai a kawo tsami sai a aje a gefe idan wani da ƙauye ya zo yi aikin umara ko zai ɗawafi ko zai abin nan tun a jahiliya tun da suna yi to ka san ba ƙauye da wauta in ya ga ga tsami ga ƙofa sai ga a ah, ta ɗakin Allah ne bari hau da gani da gangan su kuma suke haka da ya hau sai a tura wani a cikin zai zara tsami kuma ba da dani sai ce ihu barawo sai a jawo shi a mai duka dan guzurin shi sai a kwace sai gudu garin su da kyar sai a zo a raba shi ne rubin din nasu da haka suke samun kudin shiga ko kun fahimta jama'a so corruption ne kai aka sa kofa a sama yasa annabi ce zai sauke ta kasa ko kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye to ibnu zubair da ya samu mulki sai ya aikata haka kama sani a zalika min khalatihi aisha ta ummul mu'minin an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ji innar shi ta faɗi daga annabi sai wa ka'aba haka yanzu kun ga ka'aba ta dawo yadda annabi ya so ta kasance an gyara duk kurakuran malam ya ce walan tazal kazalika muddata imaratihi har ya gama mulki haka ka'aba take hatta qatalahu hajjaj sai abdulmalik dan marwan a lokacin shine shugaban kasa sai ya turo wani gwamnan shi mai suna hajjaj aka zo aka cika makka da sojoji aka ce sai an kawar da shi abdullahi a kan mulki shi sahabi ne su kuma ba sahabbai ba ne suka zo suka cika gari da sojoji suka rinka harba makamai suna ainihin harbin cikin garin makka ƙarshe dai suka ci ƙarfin mulkin abdullahi ɗan zubai suka kama shi suka yanke kanshi aka tsogale kanshi haka aka tsogale a jikin mashi shi asma'u lokacin ta manyanta ta makance sai aka zo ka ce kin san menene nan a gabanki ce wani ne ka ce shafa ki ji ta kawo hannu sai ta ji ta ce ta ji kan mutum ne sai eh kan ɗanki ne abdullahi muka je muka kashe shi izgilanci ke sahabiya ce yar gidan abubakar da su biyar aisha ce ma'ana ɗanta ne aka kashe ɗanta na fari aka kashe aka kawo mata kan kuma aka ce an kashe tana da abin yi to su hajjaji kenan da suka yi wannan juyin mulki faraddaha ila ma kanat alaihi sai hajjaji ya zo ya sake rusa ka'aba sai ya mayar da ita yadda take a da da amri abdulmalik ibn marwan da umarnin wancan shugaban kasa da ya turo shi na ubi zalika shugaban kasan ya bashi umarni أخرج Ibn al-Hajjaj shi sahihihi. bari ku ji wani hadisi wanda zai ƙara fito da matsalar ƙarara imamu muslim ya fitar da hadisi wannan hadisi shine na ɗari hudu da biyu in kana da sahih muslim hadisi na ɗari hudu da biyu an afa daga ata'u qala ata'u yace lamma ihtaraka albayt zaman yazid ibn muawiya lokacin da ka'aba ta sake konewa a zamanin yazid dan muawiya hina a ahli sham a lokacin da ainihin mutanen sham suka kawo mata hari fakana min amrihi ma kana al'amarin ɗakin ka'aba da al'amarin mu'awiya yazid dan mu'awiya da abdullahi dan wato jama'a daidai wannan lokacin an samu ta'adi ne a ƙasashen musulunci an zubar da jini akwai yanayin da sai da aka rufe ka'aba tsawon kwanaki ba a sallah kowa gudu saboda yaƙi ya yi yaƙi fitina ta yi fitina jama'a ka'aba ta samu kanta irin wannan halin so biyu ko so uku a tarihi da wannan fitina ta faru taraka ibn zubair shine qadima nas al-mawsim yanzu waɗancan maganganun da aka faɗi yanzu an buɗe ana karanta maka a hadisi ne da aka ɗauko cikin sahih muslim lokacin da suka yi wa ka'aba wannan abu ibn zubair sai ya bari har sai lokacin aikin hajji yuridu an yuhazzibahum aw yujazzi'ahum ala ahli sham to kun san siyasa yanzu siyasa ce ta sa suka yi mai abin da suka yi mai ko suka zo su yi mishi juyin mulki da farko da ba su samu damar yi ba sai suka kona garin har aba ta kone to sai ya ce bari ya bari shi ma aikin hajji ya zo shi ma ai dan siyasa ne zai zai zai ziga musulmi ko kun fahimta zai ingiza musulmi ya ce to su yana sun je sun kona ka'aba ina fatan kun fahimci siyasar da gangan sai ya ki gyara ka'aba ya ce bari ya bari sai lokacin aikin hajji falan ma sadara nas da mutane suka kwararo aka taru lokacin hajji qala sai ni ke ce ya ayyuhan nas ya ku jama'a ashiru alayya ka'aba ku bani shawara me zan yi game da ka'aba kun ga dai suwa da su suka kona ta an kuduha sun ma'abni bina'aha kuna ba ni shawarar rushe ka'aba gaba ɗayanta tun daga ta ta kone sannan in sake gina ta au isliha ma wahiya minha ko kuwa in gyara ta a yadda take in a yadda take me kuke ba ni shawara a rusa a gina sabuwa ko ko a gyara qala ibn abbas sai abdullah ibn abbas ya ce innahu qad falqali ra'ayin fiha ibn abbas ya ce ni ka ina da wata shawara ara an tusliha ma wa hiya minha ka gyara ta ka batta yadda take wa tada'u baitan aslama nasu alaihi ina fata an gane na karanta yadda yake wa tada'u baitan aslama nasu alaihi ka bar ɗakin a yadda mutane suka musulunta suka same shi to ka bar shi a haka wa ahjaran aslaman nasu alaiha kamar yadda jeren giyar duwatsu suke da bululluka kamar yadda mutane suka musulunta sai gansu su kamar su haka wanda isa alaiha nabi sallallahu alaihi wa ina ganin kamar ka'aba yadda annabi aka aiko shi ya same ta ya batta kai ma ka batta kun ji shawarar da wannan malami ibnu abbas ya kawo kenan fa qala ibnu zubair sai ibnu zubair yace law kana ahaduhum ihtaraka baituhu ma radi hatta yujaddidahu sai ce amma ni kuma na san cewa da gidan ɗaya daga cikin ku ne ya ƙone ba zai ce zai gyara ba cewa zai zai rusa ya sabunta ya mai da shi sabo fa kaifa baitu rabbikum azza wa jalla yaya ɗakin ubangijin ku za ku ce a gyara ba za ku yadda a sake sabo ba inni mustakhirun rabbi yace zan je zan yi istikhara zan je in ta roƙon Allah zaɓi salasan har uku sun ma'azimin ala amri bayan na roƙi Allah sai uku to duk abin da na ji zuciya ta tagar su da shi zan yi ƙura ne salam ma mabar salasin da kwanaki uku suka wuce ajima a ra'ayahu ala an yankuba sai ra'ayin shi ya tattaru akan cewa ya rusa ta fatahama hannas sai mutane duk suka gudu kowa sai gudu ma'ana ka zo rusawa wata sarka ta sako daga sama nan da ka ko ƙasa ta girma sai kowa ya gudu ya sa ido ya ga abin da zai faru an yi yunzila bi awwalin nasu ya yas'adu shi amurin mina sama abin da ya sa mutane suka gudu wai suna tsoron kada mutumin farko da zai fara hawa saman ka ya ce zai ruso ta wata kwaran kwata ta faɗo daga sama ta cinye shi hatta sa'ida hu rajulu sai aka samu shuhadahu eh sai wani mutum kawai sai ya tsalle sai ya hauka ka'aba fa alqa minhu hijaratan ya bugo tubalin farko فلما رأى فلما لم يره الناس أصابه شيء da mutane sai gaba abin da ya same shi eh wani eh kai din ne eh kana nan lafiya eh to shi kenan ta taba'u sai mutane sai suka buga a guje sanar kaburu suka fara rushe kaba hatta bala rubi har sai da sau kai ta ƙasa faji alabin zubai a amudatan ya suturo a mai hasutura hattar tafi abinau amma ibn zubai sai bai bar wurin ya zama ground zero ba bai bar wurin haka ba sai ce a tayar da sanduna haka a ɗaga wata rumfa wadda ita rumfar za ta zama kamar madadin ka'aba kafin gini ya ɗago kadda wurin ya zama kawai fayau ina fatan kun fahimta wa qala ibn zubair ibn zubair wannan aiki sai ce inni sami'tu aisha ta naji aisha radiyallahu anha taqulu tana cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi ya ce laula anna an-nas hadithu ahadihim bi kufr ba dan dai mutane ba su dade da barin kafirci ba wa laysa indi min an-nafaqa ma yi kawutu ne manzon Allah ya ce kuma ni ba ni da kuɗi ala bina'iha waɗanda zan iya gina ta da su la kuntu adkhaltu fihi al-hijr da na shigar da wannan ainihin katanga khamsata azro gwagwadon zira'i biyar wala ja'altu lahu baban yadkhulu an-nas minhu da kuma an-nas minhu da na yi kofa wadda mutane za su shigo wa baban yakhrujuna minhu in kuma yi kofa wadda mutane za su fito Ƙala to ne a wannan lokaci da ibnu zubair ya karanto wannan hadisi sai ya ce fa ana ajidu ma unfiqu ni a yanzu na samu halin abin da zai iya gyara ka'aba a nan ba yana da awarwa su manzon Allah bane a'a abu yakan gagari mahaifinka mahaifinka ya mutu ya bar gidanku a matsayin jinjina. daga baya sai ka samu kuɗi ka fi mahaifinka daraja ne a rufin asiri ne Allah ya kawo don haka sai ce walastu a kafin nasa a zamanin annabi tun da farkon musulunci ne annabi na jin tsoron kada mutane su ridda yanzu ko mutane mutane sun gamsu da musulunci yace ni bana jin tsoron wani abu zai faru qala mai ruwa yace fa zaba fihi khamsata azra sai ya ƙara zira'i shida min al daga wannan katanga hatta abdalahu ussar da ku ji da gaskiya take har sai da ya kwakula ƙasa ya kwakula ƙasa har sai da fandisho ya bayyana gare shi nazaran nasu ilaihi ya ce mutane ku zo ku gani don abin da ya faru ita ma aisha kamar da muka faɗi jiya sai da annabi ya ɗauke ta da daddare ya sa girbi ya haƙa mata yace kin ga inda fandishan annabi ibrahim yake amma kin ga inda suka da da katangar to kaga a zahiri ita ma ta gaya wa ɗanta kenan don haka shi ma da ya tashi ku san ba ya yi abin ne da son zuciya kuma ya san siyasa ce yana iya mutuwa a zo a ce za a yi abu kuma an yi din saboda haka sai da ya fasa jama'a ku zo ku ga fandishin annabi ibrahim mare mari ne gashi nan جماعه سبني فبنى عليه البناء سيدنا كعبه عكري وكان طول الكعبه ثمانيه عشر ذراعا فهم كعبه ذرائي ايمن وتقوم شاتقصني فلما زاد فيه استقصره فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع بينما يا كارا جبائي في يتاشي كارو يا جماعة يا كارو ذرائي وجعل له بابين أحدهما yudkhalu minhu yau ka'aba kofa biyu ɗaya ta shiga wal akhar yukhraju minhu ɗaya kuma ta fita to kun ji yanzu ya gyara kamar yadda annabi ya ce ya zauna tsawon mulkin shi haka ka'aba take ta koma daidai wa daida yadda annabi ya fatan ta gaba jama'a kun fahimta da kyau to me ya faru waɗancan mutane sai ba su haƙura ba sai suka sake shiryo mai wancan juyin mulki aka zo aka cika garin da sojoji salam ma kutila bin zubai da aka kashe shi aka yi mai juyin mulki katabal hajjaj ila abdul malik yastajizuhu bidalika sai shi ainihin wato hajjaj wanda shi ne ya ainihin wato yi jagorancin juyin mulkin sai ya rubuta takarda zuwa ga sarki ko shugaban ƙasa abdulmalik yastajizuhu bi zalika yana neman ya halatta mai haka shin a bar ka'aba wadda take approved ko kuwa baka yadda ba ويخبره yana bashi labari أن ابن الزبير ba albina a ala أسر bari ku ji adalci duk da an yi mai juyin mulki amma sai ya aika mishi cewa amma faran ke daɗe wannan gwamnan da muka kashe muka kwace gwamnati ya kwakula ƙasa nazara ilaihi al'udu ya kira mutanen kirki min ahli makka daga cikin mutanen makka suka kalli fandishan nan suka tabbatar cewa shi ne daidai ma'ana yanzu yana ce mishi ranka daɗe Ka ba mu batta yadda ya batta amma fa ya yi daidai ne don sai da ya kira abulai suka shaida faka taba ilaihi abdul malik bari ku ji siyasa sai abdul malik ya rubuta mai takarda sai ya ce inna lasna min talqih ibn zubair fi shay ba ruwan da rudanin ibn zubair me ma'ana wannan magana amma ma za da rufi tulihi fa rahu ya ce tsawonta dai da ya ƙara ya kai ta kan fandisho daidai nan ka barta wa amma ma za da fi min alhijir amma ginin katangan nan da ya ƙara ya haɗe ta da sama ya mata rufi ɗaya faruddahu ila bina'ihi ka sare ta kamar da ita yadda take wa suddal baban ta fatahahu Ko nan da ya buɗe ta yamma ka toshe ta dan haka sana qabahu wa a'adahu ila bina'ihi shi ku hajjaj da ya kai sai rusa ka'aba gaba daya sai sake gina ta yadda take ada. da amma inda Allah ya taimaki musulmi sai zama wannan katangar an batta daidai akan fandishin annabi Ibrahim kun ji yadda jawabin nan yake ko wa inda muslimin aiban muslim sai sake rawaito na hadisi wanda zai ƙara samun wannan tarihi yace وسب الحارث ابن عبيد الله على عبد الملك ابن مروان في خلافته wani malami ya kawo ziyara zuwa ga asalin wancan shugaban ƙasa. ina fatan kun fahimta shugaban kasan marwan abdulmalik dan marwan faƙala abdulmalik sai shi sarki abdulmalik ya ce ma azunnu aba hubaibin ya'ni ibn zubair sami'a min aisha ta ma kana yaz'umu annahu sami'a minha kaji maganar sarakuna yan siyasa na son zuciya sai ce ana gafata malam ina ganin maganganun da abdullahi dan zubairu yake ta cewa wai aisha ta ce annabi ya ce kaza ni ban yadda cewa ya ji wannan da ƙarya wa aisha kawai qala al-harith sai harith ya ce wannan malami sai ya ce bala ya ce a'a ranka ya dade ana sami ita min hanima na ji daga wurinta yanzu a ibn zubair tun da ni ka yarda da ni malamin gwamnatin ka ne to ni ma na ji qala sai ya ce sami ita ha taqulu madha me kaji ta tana cewa me kaji tana cewa qala sai ce qalat naji ta tana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna qaumaki istaqsaru min bunyanil bait danginki sun takaita ginin Ka'aba walaula hadasatu ahadihim bishirki attu ma taraku minhu baban cewa ba su dade da barin shirka ba to da na mayar na karasa abin da suka rage fa in bada li qaumiki bari ku ji wannan riwayar da wannan malamin yake gaya wa sauki sai ta fi fito da abin ƙarara. ta ce annabi ya ce idan al'amari ya gyaru ga al’ummaki min bi bayan na mutu idan kuka samu sarari an a akan su sake gina ka'aba fahamin ne ki zo ure ki ma min minhu ki zo in nuna miki dan a gyara kun ga magana kuna jin yadda tarihi yake jama'a idan yanayi ya gyaru nan gaba za a gyara ka'aba zo in nuna miki dan kisa a gyara wannan hadisi yana nan cikin sahihu muslim jama'a shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku hadis kun ji shi wannan malam yake cewa fa'araha sai manzon Allah ya ɗauke ta ya nuna mata kariban min ake azro tazarar daga inda ka'aba take daga inda wannan katanga ta kare annabi ya nuna mata har wajen zira'i bakwai ya ce kin ga abin da suka takaita shi yasa a wani wurin sai ka ji an ce bakwai wani wurin aske ba an ce shida wani wurin an ce biyar saboda ana kimantawa ne ba wai an gwada ne da tabba ko kun fahimta jama'a jama'a kun ji karshen wannan hadisi sai sake cewa wa an abi qaza'a sannan ga wani hadisin shi ma daga abi a shi ma akan waccan lamba 1333 dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku cikin sahih muslim anna ibn marwan bainama huwa yatufu bil bait wata rana sai wancan babban sarki shugaban kasa yazo yana kewaye ka'aba iz qala sai aka ji shi yana cewa qatalallahu ibn zubair الله يسقيني وعبد الله بن زبير حيث يكذب على أم المؤمنين يظيني وعائشة قرية يقول لنا سوى سمعتها سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم من زعل لنا سوى يا عائشة لولا حدفان قومك بالكفر لنقدت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر baban mutanen ki ba su dade da wurin kafirci ba da na rusa ka'aba na ƙara na ƙara ta ta bangaren wannan katanga fa inna qaumaki qassaru fil bina annabi ya ce domin mutanen ki sun takaita ta wajen gini kun yana kewaye ka'aba ne shi wannan sarki sai yana tsinewa abdullahi dan zubair allah ya tsinewa ne yi wa aisha karya faƙal al-haris ibn abdullah ibn abi rabi'a malamai ku ji yadda ake yi ina yan zamani ya je ya dan yi fugataccen digirin shi wai sai a ce wai ba a gaya wa sarakuna wai gaskiya wai ba za ka faɗa mai kai da shi ba wai wai mai mulki wai ba za a faɗa mai kaza ba daidai ba ne wai sai a ce wai wannan ya saba manhajin ahlus sunna a cikin jama'a ne ana su wannan sarki wannan magana bari ku ji wannan malami ne yace ce mishi la taqul hadha ya amiral mu'minina sarkin mu'minai ranka ya dade ka daina faɗin haka fa inni sami'tu ummul mu'minina tuhaddisu hadha na ji uwar mu'minai Aisha tana faɗin wannan hadisi qala sai sarki Abu Malik yace law kunta sami'tahu qabla an ahdimahu da na ji wannan da ka ji wannan magana da ka gaya min mana wannan magana da ka gaya min da a ce ka faɗa mini ita kafin in rusa ka'aba lataraktuhu ala ma bana ibn zubair da na batta kamar yadda ibn zubair ya gina ta wato a baya an faɗa mai amma yana ganin abdullahi dan zubair ƙarya yake matsalar ita ce sahabbai ba sa ƙarya abdullahi ibn zubair malamin hadisi ne malaman hadisi ba sa ƙarya kuma ya rasa wadda zai wa ƙarya sai uwar shi kuma sai nan gan Allah sai ce wallahi malam da a ce ka faɗa min wannan hadisi kai ma ka ji to ba na batta kamar yadda ya gina ta malam ibnu kafirin ya ce fahazal hadis kaga wannan hadisi kalmaqtu'i bihi ila aisha yanke tabbas Aisha ce ta faɗi da annahu qad ruwa anha min turuqin sahiha muta'addida saboda an rawaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban waɗanda suke dukkan su ingantattu ne an al-aswad ibn yazid kaga dai daga aswad dan yazid wal harith ibn abdullah ibn abi rabi'a wa abdullah ibn zubair wa abdullah ibn muhammad ibn abi bakr wa urwa ibn zubair kaji mutane biyar almajiran Aisha suka ce Aisha ta faɗa to don daga ciki an samu wanda rikicin siyasa hada ka da shi rikicin siyasa in ya hada ka da mutum ba ka yi mishi karya ku kiwa wannan rikicin siyasa in ya hada ka da mutum <clears throat> kada ya faɗi gaskiya ka yadda da cewa gaskiya ce saboda kuna da rikicin siyasa a ita gaskiyar gaskiya ce in ya so a dawa kuma a ci gaba ka ci amma ka ku zaɓe shi amma kar mai karya kar kuma ka karyata gaskiya da ya faɗa sannan abin da ya kawo wa mutane na alheri kakka lalata shi abin da je wa musulmi mutanen najeriya kenan gaba ɗayansu ba musulmi ba ba kiristocin ba duka sana abaci ya kafa ƙungiyar ptf federal ministry of works da state ministry of works duk sun shele sun kasa tituna sun lalace a najeriya ma'aikatar ilimi ta kasa gine-ginen firamare komai ya lalace ma'aikatan lafiya asibitoci sai a ba ya ce zai yi ƙarin man fetur amma ribar da aka tara zai rinka gyara makarantu da tituna da ita sai ya ɗauko amintaccen dattijo janar buhari sai sa shi buhari kuma ya samu ƙwararrun ma'aikata su suke wannan aiki kowa ya ga aikin ptf a najeriya haka ne ko ba haka ba haka ne ba inda ptf ba ta aiki ba umarun azari a koma gona shi yake yin program yana bin duk inda aka yi kwalta aka yi wani abu ya zo rediyo najeriya kaduna ya zo ya shiri na musamman ana nan kawai obasanjo na hawa kawai sai ce ya rusa ptf me yasa rusa ta wai saboda makiyin shi ne a baca amma ita PTF din tana da amfani ko ba ta da amfani tana da amfani an ga alherin ta ko ba a gani ba an gani sai ya rusa ta da ya rusa ta sai komai ya fara rikicewa a kasar sai kuma ka zo ana kame kame sai da wata munafuka yanzu an kafa wai sunan ta fema fema din tana yin abin da PTF take yi ba ta yi Shi ne wannan abin da muke cewa wani yi kaza ka tsaya ka kafa kwamitin bincike in daidai ne sai ka ce daidai ne ina ce jiya mun tattauna wannan matsala to haka kuma malamai idan ka je wani malami ya yi fatawa wai kawai laifin shi ba dan kungiyar ka bane wai laifin shi ba dari ka kai ke ba amma ita fatawar ka san daidai ce sai ka ce gaskiya ce fatawar amma kada saboda ba kungiyar ku ba sai ka ce wannan fatawa ƙarya ce a garin nan aka abin mamaki jama'a ga masallaci can an kafa a GRA kana ganin shi in ka shiga Elizabeth Road ne ko ina ne babban layin GRA da wanda zai kai ka har zuwa MTD aka kafa masallaci na Juma'a a wannan lokaci ni sallar Juma'a ta tun da wani ciya tasowa nake masallacin haron danja nake sallah ina da tsohon babur ina na zo zan wuce sai na ga ɗan agaji na ƙungiyar izalatu gudawa ga sunna wani ɗan zaria mutumin cikaji ne sai ni ga muka gaisa sai ce lafiya sai ce a ah, ai masallaci ne aka kafa a nan sai nace a ah, to yau bari mu dan tsaya mu dana mana bari mu dan yi sallah ana shikenan na kafa mashin dina kake sallah bayan an yi sallah mutanen kungiyar lokacin ana raba suka zo za su ta burga tsakanin su Abbas Isa Lawa da su Malam Sani Yakubu waɗannan suna cewa a'a nasu ne masallaci su ne Izalar Jos waɗannan suna cewa a Izalar Kaduna ne ni dai dama tun da mu 'yan kallo ne ina daga windo a waje malam sani yakubu ya ce shigo na ce a'a ba a kasa da ni ba bai kamata a kwashe da ni ya ce shigo na shigo aka zauna aka yi sulhu dai aka lallashi malam abbas isa lauya to aka yi nasiha dai sai aka ce dama tun da farko an gawa mai gidan don shi mai gidan dan boko ne ya ba da masallaci a masallacin juma'a sai suka ce mishi to amma ba ka ji muna faɗa haka muke za mu dawo mu daidaita ko ka ji muna fada ka kyale mu za mu daidaita a lokacin da aka yi magana mu gama sallah na kaɗa tsohon mashin dina ne a unguwarmu ashe labari ya kai wani malami a ƙungiyar fa an ce mishi albani ya kafa masallaci a jihar sai ce ba sallah sai wani ce mishi a'a ƙungiya ce sai ce auto akwai <laughs> ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba wannan ibn zubar da ka gan shi ya taɓa yin sallar idi a ranar da juma'a ta daidai da idi da ya sallar idi sai bai fito yayi juma'a ba ba sa shiri da su Ibn abbas aka ji aka gaya wa ibnu abbas yana kufa yana iraki aka ce yan uwanku sahabbai da ke makka sallar idi ta faɗo ranar juma'a da suka yi sallar idi da safe da su fito da sai la'asar sai yake sun dace da sunan haka annabi yake amma a akwai faɗa tsakanin su ba shiri amma ita magana daidai ce mu'awiya ƙungiyar shi daban da ƙungiyar aliyu aliyu da ibn abbas ƙungiyar su ɗaya amma sai aka zo aka cewa ibnu abbasin mu'awiya in ya tashi sallar wutiri raka'a ɗaya yake yi sai yake ya dace da sunna ai sahabi ne ai malamin fiqh ne haka muke cewa dan mu ba yan kungiyar izala bane ko dan mu ba yan tijjaniya bane ko dan mu ba shi'a bane ba daidai bane dan mun faɗa ba sai ce ka ballar rabu da shi ƙarya mu a tsaya a dubi abin mana akwai dalili idan wani theory ne da it make sense abin akwai daidai a cikin shi shi zai ka gaskiya ne in yaso sai ka tura albani zagi tun da wannan za ka saba bukura tawa a tsira amma ita maganar da ya faɗi daidai ce ko ba daidai ba in ka ce ba daidai ba ce sai ka zo ka samu matsala a masallacin ka sai ka ji wani ya miƙe a masallacin ya ce amma mu ma mun karanta a wuri ka ba yanzu sai zama ba tsakaninka da albani ba ne tsakaninka da ka ne saboda haka ku ji tsoron Allah kuna ganin abin da ya kai sarkin nan yi haka kawai ya dan wane ne sai ce a rushe to an zo an rushe kuma yanzu ya ji malamin shi da ya yarda da shi ya faɗa mishi sai kuma ya yana cewa wallahi da na san abin haka ne da ban yi ba amma da har yake kewaye ka'aba yana tsine wa sahabi akan abin da yake baka da tabbas malam sai ya ce fadalla haza ala sawabi ma fa'ala ibn zubair wannan sai ya nuna kenan abinda abdullahi dan zubairu yayi daidai ne falau turika la kana ibn kafirin yace kaga da sarki abdul malik ya sa hajjaj ya bar wannan ka'aba yadda take ba abin ya fi alheri walakin ba'da ma raja al'amru ila hadha al-hal فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون ka lokaci ya ba matsala ta rage saura kaɗan zan ƙara fata da baki gobe ma ƙarasa fata sannan mai alƙawarin da muka saba muka yi alƙawari abin da ya faru zamanin sarki harunan rashid sai ya kira malamai daga cikinsu akwai imam malik ya ce da allah ku bani shawara kun gida irin ɗauki ba baɗi da muka gada an yi game da ka'aba da ginin ta a tarihi suka ce kwarai da gaske ba kwa ganin cewa in sake rusa ka'aba tun da dai shi kan shi wancan sarki ya yi nadama mai da ita yadda abdullahi dan zubar ya yi kun fahimci kan dai jama'a imam malik sai ya ce ran sarki ya dade magana ka da ka faɗi daidai ce amma ni ina ba da shawara a bar ka'aba yadda take kar kuma ta zama wurin wasan masu mulki wannan in ya ya rusa wannan ya zai sake rusawa to kuma sai mu gabar da wani abu don haka a batta a yadda take in takaice muku jama'a abin da ya ja kenan kaga ka'aba har yau take a wannan halin ya kafa dalilin kenan waɗannan bayanai duk da na karanto su na karanto su cikin tafsirin ibnu kafir ne a gobe in mun fara darasi zan ƙarasa mana sannan insha Allah ta'ala zan zo in kwatanta mana yadda al'amarin aikin hajji da umara yake muna roƙon Allah maɗaukakin sarki karɓa ibadojinmu Allah gatar da mu Allah ya zauna da mu lafiya da muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk